wannan ɗaki ɗaya ne saurin abu ya maki abu ya maki gashi nan bayi ne kawai babu kuma zaki iya yin amfani da bayan masallaci ku shiga youtube ku danna subscribe a tashan dan sholi sannan ku danna kararrawa domin samun shirye-shiryen mu ingantattu shahararru kuma kayatattu masu nishadantarwa a lokacin da muka ɗora eh, eh ila kwala la e ta e ta e ta ta ta ta

kaga wanda ya fi mu hanzari ya zo zai yage tun kan mu mu zo dalla da na tambaya ne dalla na kaman a rubuta miliyan bakwai da dubu dari tara da talatin da sittin da kai malam ya haƙuri ba hayan gida kashe nema ba a oh haya ne ko eh haya ne ai mu ne masu hayan mu ne masu da shi mu ne masu gidan eh wallahi haya ne haya ne ko eh wallahi to alhamdulillah gudi Come on. sai sai an canja ne ka dala ka zo da ita a to kakka damu mana ai munan ta kwana gidan sauki ina ga yamma sai da ake ba da canjin kuɗi za a canja ma kuɗi in mun gama komai in mun gama komai za mu je a canja kuɗi ka ba mu ba mu haƙƙin amma na ga kaman yayi tsada ne wallahi miliyan bakwai da dun Rabi. ka damu wannan lamban waya ce da Allah ka damu za a ma rage za a ma rage za a ma rage dama gama amfani ba kowa ya ci kawai yanzu ka sai inda za yi yanzu mu je mu sama ma daidai wanda ya daidai da ra'ayinka haka ne eh haka ne daidai da ra'ayinka mu je a sama ma in ya burge ka ka ce kawai yayi mu je mu je kawai in yayi ba zai ba mu kudin kudin a'a kai da Allah karfa abinda na ga yamma mana a kunne a mu je in yamma kawai ka ce yama da mu dama da mana ina takalmina na manto takalmina me faru ne wai ka dawo haka ka zaburo na manto takalmina ne ba haka nan muka ganka ba ko takalman ka biyu ne a da yana kafan nan ne a can gurin takalmi na kashi na a cikin kafar ka ah yake dan iska ya dawo yawo ne da shi Allah ba ya san na wani yau wa dan alaji yau dan dinka wallahi a'a yana ka tsaya a nan gurin ne zan yi gaba za mu yi magana kaman ya dan yi gaba ka ce mai dai ya gaba wai yo akwai wani abin ne kai dai ka ce mai ya gaba kai kan ka ce mai ya yi gaba manan shine ni ma na gani da alaji Allah wannan wani irin kon gaba ko baya ne shi zai gaba za mu yi magana ka faɗa mai da inda kai za mu san me dan alaji dan jira mu nan gobe Yan ah. zan zo in same ka lawa ni kake wada eh kai ka kada mu ka jira ka san ki yani ya an kai ka dan jira mu anan ban san me zai ce mun ba to kai da ka tsayar da niyya ake ciki tunanin yanka wannan ba wahalan banza muke ba kaga dai wuni muka yi mutum uku yin muka ta yawo da su kuɗi dai mun ɗan samu mun samu dubu goma dubu goma eh mana amma ban taɓa sanin kai sha-sha-sha ba ne sai yau dubu goma me za ta ma gashi muna sa rai in aka samu yan nan kuɗin yawon nan ma mun dina da buga jaka na wanda ke canji ne muka sune da gaske kai tunda ka mutum ya ce a canjo kuɗi ai kai ka san dala ce a ciki irin yaran nan ne halama uban shi je ya sato mu kuɗi yake so a canza ka san yaran alhazawan nan akwai bin mata gidan nan ma da kaji yana cewa a nemo mai ka gane hala irin yana so ya kama ne ya kawo bebin shi su dan yi squatting naka su kwana tare ka gane ka gani gidan mu amma an kama an yi mai ma an ban min ni zan mora ma kai wawa ana sai da za a samu kuɗi sallame kana faɗi za ka yi gidan ga yamma ko da da kuɗin wannan abin ya bamu za mu iya tsira ballantana ma ba ni ban ma dogara da kuɗin hayan da zai bamu ba da me kuɗin cikin jakan nan nake kallo daloli ne a cikin jakan nan to mu je Allah ya mu je kawai daloli ne a cikin jakan yawa dan alhaji sori mu je yi gaba kakkada mu kawai mu je dan alhaji ba a sanni ba a sanni ba a sanni dan alhaji gini ne nan gini Yau wa dan alhaji ba a san ni ba a san dan alhaji ya riga na ga to ga gidan da mun kaga fa gidan nan dan alhaji ga gidan nan nan dan alhaji ne can ga gidan nan kaga har da ma fili ga komai bilan nan za a karasa gini ba linta kawai za a zuba tabbas kawai ka shaƙata ka kawo bakin ka ke shagalan kai komai fa gidan karo za ka bude bangare amma ni fa ka san me dan alaji ina da wata shawara fa to me zai hana tunda kaga gidan na dan daure ma ya kai ko me zai hana ka siye gidan kawai tunda kaga na wani bawan Allah ne ma kuma bai gari eh kawai sai ya siye shi tunda to akwai kuɗin na yi gidan nan bai mun ba ka duba wa ni a rayuwata ina son kallon wrestling ina ina tv babu tv bai mun ba na alhaji ka zo mu je mana kai su ce mana yawwa na alhaji na san kaga ya ƙuri ba. a san gidan ne akwai nisa wallahi ko sisi bai ba mu hayya dan alhaji ga dai gida nan an nemo ma wanda aka yi fenti aka yi komai dan alhaji cip cip har ka kayan gulab ko kai ka daina kai kai kai ma'ana ta da kai hanzari wallahi yiwa bango na in ga kuɗi farin ciki na kenan nan ka bari ba dai an ka zo gidan ba yawa dan alhaji bai ka le ba ka nan komai hada fa bai ka le ka daina matsa mai mana so kake ji wai yana son ya ji karan shi generator ne ka bari shi ya san me yake yi ka dai kai kana da yawan matsa mai wallahi to ake ciki dan alhaji komai yayi ko to ya akai wannan gidan bai mun ba na na kasa kunne ko zan an ji hayaniyan yara ma ban ji ba sannan ban ji ban muryar mata na ba ina mata na babu mata a gidan ba ran zauna ba ba na son gidan nan kai zo ka ji gayan nan na gane matsalar shi gayan nan mata ake bukata dan uwana ne mata ake bukata zo mu je kai kar ka damu da alhaji na san me matsalar amma kana ganin yanzu matsalar ko dalin asinna ka alhaji kai fa babban yaro ne irin yare yaran unguwa bai kamata kana musu magana ba ba ga su kansu kallon ka suke ba yanayin wankan ka ma yana manta wata rana kakanmu da ya yi hudarin kwance sai kawunmu ya ce wannan abun da kake wa girman kamar tabbas sai kakanmu ya ce ni wa abin da na yi ne ba don bakin wana ba ne sai mamanmu ma ta cewar wannan abin da kake ba girman ka ba ne sai kanin babanmu ma ta cewar wannan abin da ke ba girman shi ne haka ne dan alaji sai ya yayan kanin babanmu ma ya ce wannan abin da yake ba girman shi ne yanzu ka sa ga dan alaji yanzu ka ga yamma ta yi ka gane yanzu ka je gida ka kwanta da safe sai mu haɗu sai mu ɗaura daga inda muka tsaya tsada ya idan gaskiya a gaje ne so ayani wansan wani na zan je kwana wani ba ka ga jaka ba kuma ni cikin jakan na akwai abu mai muhimmanci ba na so in je kwana wani guri ma a kan ka damu dan alaji akwai gurin kwana za ka kwanta ka huta jakanka ma ka sama mata guri ka aje ta mu je daki na mu kwanta gidanmu a wuta akwai akwai wuta akwai komai za ka kalli rasil din nan da kake so mu je kawai dan alaji ni ba na so ka kan ghetto ko ni gida ne mai kyau wallahi har da gate ba duk da rike na san ku irin eh yaran manya ne amma wannan ma daidai gwargwado ne da alaji mu je kawai abinci fa ha in kaza kake so yasin sai an kawo sai an yan wanke takalmi na ga suna kafa alaji ai wani iska ne ka san ya yi alaji mu je